أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إيوان مسلمي tare da ku muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya samu daga cikin halittu na mutane zababbin halitta kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala yake so kuma yake so a yarda ita muna fata mu samu dacewa da fahimta mai kyawo da kyakkyawan ayyuka don mu samu kyakkyawar rabo a wannan duniya ɗin da kuma babban rabo a ranar gobe kiyama kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala uwan musulmi kamar da muka sani muna nan cikin shibohi wanda muka kawo akalla mun kawo shubaha guda biyu wadda masu inkarin ranar lahira suke kawowa suna da wasu shibohi daban amma mu sani amsassu kusan muna iya taƙaita amsa guda ga duk shibohin da za su kawo mu don suna iya ƙarawa su ce ai mutum bai iya ɗaukar ƙabiliya bai iya bai da ikon bayan ya yanar narki ya lalace wai a iya samun canjin shi duk da wai mu ma bar zancen ƙudura ta Allah don ƙudura ta Allah yana iya duk abin da ya ga dama kai ne kake zaton bayan jikin mutum ya tarwatse ba a san inda ya yi ba wai Allah ba zai iya maido ya haɗa halittarsu ba ko kuma gamewa cikin juna kamar cikin shi wadda ta wuce ko kuma dalilin da zai sa ma har wai a haɗa don duniya da lahira daban ne wannan duniya ɗin daban lahira daban ya za a ce a tada wannan jikin na wannan duniya ɗin a waccan duniya daban akwai nisan tazara tsakaninsu misali duk irin wannan shi ɗin a taƙaice na iya ba da amsa da abu guda haƙiƙanin mutum mine ne ruhin shi ne jikin mutum yana iya canzawa shi yi sami kake gani tun yana ƙarami zai zangi canzawa yau da kobe yau da kaga mutum yana canzawa kamar ba shi ba daɗi yana sa mutum ya canza ya yi wata kama haka nan wahala tana sa mutum ya canza ya yi wata irin kama sannan ma halitta daman duk lokacin da ta ɗauki wasu shekaru zaka tana canzawa wanda ke nuna cewa jikin mutum ba shine asalin mutum ba ruhin shi shine asalin mutum kusan wannan hakika ce wadda ma'ilmanta ma na yanzu sun tabbata da wannan da can ya kasance ana iya mamaki Alƙur'ani da ya zo da wannan zancen ana mamakin wannan amma yanzu ilimi ya nuna cewa kowa ya sani hakikanin mutum ruhi ne shi sa gani mutum ɗan ƙaramin jiki da gare shi amma saboda ruhin shi yana da girman daraja shi yasa nan gama za mu kawo tabbacin ruhi a cikin wannan darussa namu mine da dawan dalili ke gare mu na cewa akwai ma ruhi dan wani na ya cewa to ina ma ruhin yake mu ba mu ganin shi to za mu zo da dalilai da hujjoji wanda suke cewa akwai ruhin kuma shine asalin mutum kamar yadda muka ce shi yasa zaka samu mutum wani zaka ganin karamin jiki amma yana da girman daraja da kuma girma ta himma da kokari hiyar na babban mutum wani mutum zaka ganin shi gashi nan jikin shi sanyi bai da lakka kamar da muke cewa da hausa ba ka same shi kacar-kacar abin za ka samu mutum karami da kacar-kacar da kokari saboda duk da ganin kana gane ruhinsa ne wani ruhin shi yana da ƙoƙarin ya tashi ya karatu wani kuma ruhin shi bai da ƙoƙarin wannan wani ruhin shi za gani karamin jiki gare shi amma yana da karyin jiki ko wajen hada za ku shafa mashi lahiya alhali ga mutum da babban jiki kun bai da karyi kai duka wannan alamomi ne na cewa akwai ruhi wannan a takaice mun gane cewa ruhi shine asalin mutum idan ma mutum bai da ganewa ba to mu zo yau babban darasi wanda zamu buɗe a yau shine bayyana alaka tsakanin ran lahira da muka ce da kuma kasantuwar ruhi ta wace hanya zamu gane akwai alaka su ta wace hanya zamu gane cewa ran lahira ɗinnan nan lalle ruhi shine ke cika babban aiki a wannan lokacin da shi ne ake haɗa duk halittu a sake maida su yadda suke ta wace hanya za mu gane wannan shi ne wannan darasi ɗin sai mu aji hankali mu saurara da kyau a nan wurin wata tambaya da za mu yi kenan yaya muke iya bambance wane da wane da wance da wance a ranar lahira yaya za mu iya bambancewa ta wace hanyar zama iya bambancewa tabbas mun sani bambance mutum ta ruhi ba mu iya bambancewa ruhin wane ba mu san yadda yake ba mu san kamannin shi ba amma jikin shi mun san kamannin shi alhali kuma asali ruhi ne ba jiki ba ne a nan wurin kenan amsa dole ta zamanto ta bayyane mamu hakikanin cewa lalle lalle jikin mutum da ake cewa a tada za a tada shi ne da irin kamannin shi na wannan duniya ɗin kusan ma an ce asalin jikin da ne nashi asalin jikin shi ne kamar da muka ce ƙwayoyin jikin shi ba za su ɓace ba har abada kuma wanda suke nuna cewa da ka gan shirar lahira uba zai gane ɗan shi ɗa zai gane uban shi ya gane mahaifiyar shi ya gane ‘yan uwan shi ana ganewa a nan ne kuma dole ta wannan hanyar za mu gane cewa wane ne ɗan wuta kamar yadda aka ce har ‘yan wuta za a gwada musu kamar yadda ke cewa inda li kana li qarin na kasance yana da aboki fattala a fara'ahu fi sawa il jahim zai duba sai ga gaya nan kenan yana gane shi zai ga gaya nan a cikin wuta alali ya kasance can yana yaudarar shi a cikin duniya yana ce mai kai mu aikin da muke so ba wai wani zancen lahira kawai magana ce suke yi wancan malaman ko magana ce kawai labaru ne suke wannan annabawa din suna jin hankalin ku ne su ta muku tatsuniya kawai sai wannan mutar lahira sai ga da ya daure ya bi Allah ya ki bin ya wadara abokin shi din nan sai ya samu kanshi cikin aljanna sai yanzu yake tambaya kanshi yake tambaya Allah yake cewa Allah na kasance ina da wani aboki wanda bai da aiki sai ya yi ƙoƙarin ya ga ya halakar da ni ya tana bi shaidan amma na yin haka nan sai Allah ya gwada mashi ne fattala a fara'ahu fi sawa aljahim zai duba sai ya ga mutanen gaya nan tsumu tsumu cikin wuta to anan wurin kaka me kake ganewa zai gan shi ya gane shi yadda yake da sura shi da kamannin shi shi yasa malamai cikin wannan babin sun yi ta kawo amsoshi nasu daban-daban kamar da muka sani shi asalin amsar ya gabata yanzu dai abin da muke son mu sani a yanzu saboda kenan mun gane mu mun tabbata ruhin mutum yana nan asali ne shi ba zai samu matsala komi ba shi ne za a tada sannan kuma gangan jikin mutum yana da asali da asalin jikin shi wanda ya baro duniya shi ne Allah zai tada da su ne zai hada har a bambance mutum a gane shi amma yanzu abin da muke son mu ɗauke shubha a kai shi ga wanda yake da tambaya cewa wai ruhin nan da kuke cewa shine asalin mutum shine asalin halitta ta mutum yaya yake yaya za mu iya tabbatar da shi a gurgushe sai mu ce muna iya tabbatar da shi da abubuwa kamar guda hudu wanda za mu iya kawo muku manya-manya wanda sai mu saurara mu ji na farko mu sani cewa akwai alaƙa tsakanin ruhin mutum da kuma wasu abubuwa wanda muke gani wanda suke nuna mu cewa akwai ruhin mutum alaƙa tsakanin ruhi da murna ko baƙin ciki damuwa takurawa shiga wani yanayi mutum zaka same shi in an ba shi labarin wani abu zaka jikin shi ya canza mishi kamar irin mutanen da na larabawa in an kawo masa labarin matarsu ta haihuwar musu ɗiyama ce saboda ba su so wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushirabe bai ayumsikuhu ala hawnin am yadrusuhu fi turab a nan wurin muna gane cewa mutum idan ya samu labari mai dadi yana murna idan ya samu labari marar dadi yana bakin ciki kamar da an mashi rasuwa yana bakin ciki mutum yana da wasu halaye wanda mun tabbata wannan halayen ba wai na jiki ba ne na'am jiki yana ɗaukar wannan alamai ta wajen jiki ake gane cewa lalle ran shi yana cikin matsala amma akwai wasu lokuta wanda idan jiki ya shanye bai motsi muna ganin haka nan muna ganin mutum bayan jikin shi ya shanye ko ka zo mai da labari in ya ji daɗi kana gani ga cikin shi ya ji daɗi alhali shi ya ji daɗi yana jin kuma labarin idan kuma aka ba shi mugun labari za ya canza amma ba ku ganin alamun haka nan a taƙaice dai wake shin wannan jin daɗin asalin ruhi ne wannan yake nuna mu cewa ruhin mutum lallai shine asalin mutum ka in ba mu gane wannan ba mu zo akwai ganewa da ruhi yake yi ruhin mutum yana gane wasu masa'il wasu tambayoyi, wasu karatuttuka za ka samu mutum mai ilimi jikin shi nake da ilimi a ruhin shi ne tunda inda jikin shi nake da wannan ilimin me yasa duk cikin jikin mutane ba mu ga suna da wannan ilimin ba kamar irin sauran jikin kuma wasu halittu kamar in ka dubi dutse misali icce da sauran halittu wanda duk jiki ne su ma gare su amma ba za ka ji an ce suna da ilimi ba amma sai jikin mutum ka ke nan ba jiki bane asalin abin ruhi shi ne ke da wannan ilimin shi ka samu mutane ga sanan sun zazzanna amma ilimin ya bambanta alhali jikinsu wuri don me ka tara mutane cikin aji guda ka tara su cikin aji kana koya musu karatu duk jikinsu yana nan tare da kai amma me yasa ruhin wani har ya gane ruhin wani bai gane ba yana nan ga kokari ya gane saboda ruhi ne kaga anan muna gane cewa akwai ruhi cikin jikin mutum kai sannan gane wasu abubuwa wanda an ce kawai gane su sai mai kwakwalwa irin mutum ɗin kamar gane abubuwa wanda suke suke ce ma kulliyat kamar mi gane abu kishiyar wani abu ne gane kishiyoyi ba su haɗuwa wuri guda suna ce addidan la yajtami'an la yajtami addidan ba su haɗuwa wuri guda ko kuma na ƙidan layar tafi an mutum da abin da ba mutum ba ba yiwuwa ka zo ka samu wani abu ka ce shi ba mutum ba kuma shi ba wani abu wanda ba mutum ba ne dole ya kasance in ma mutum ne ko ya kasance ba mutum ba kenan insan da la insan su ne kici mana ƙidan, to ba yiwuwa ka ɗauke su ga abu gaba ɗaya ka ɗauke su ba yiwuwa to wannan gane shi wa ki gane shi mutum ka san dai ba wai jikin mutum yake gane shi ba tabbas ruhin mutum shi ke gane wannan ka'ida din kenan a takaice nan muna gane cewa akwai ruhi na mutum shine kuma asalin mutum shine ke bambance shi da sauran halittu a cikin abokai ba shi ke bambance ka da sauran abokanka sannan kuma in muka zo muka ɗauka a wurin baccin mutane me yasa muke samun lokacin bacci mutum ga yana bacci amma idan kai magana baya ji bai ma san abin da kake cewa ba sai in ruhin ya tashi sai in ya tashi daga tsaye kake in mashi magana ya san ma me kake cewa me yasa daga nan ba gane cewa asalin mutumin ba wai gangan jikin nan bace shi yasa ma bayan ya mutu ga jikin kula tare da shi inda shi ne mutum wannan jikin dan ba ku rike shi dan me ma kuke jin tsoron wannan jikin bayan ruhi ya tashi kenan asalin mutumin ya take shi yanzu wannan kwali ne aka bar muku shi yasa dalili na hudu wanda zamu kawo wanda ke tabbatar mu da ruhi shine alqur'ani cikin shi ya mun bayani musamman inda ya kawo zancen cewa Allahu ya al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah anan wuri yake cewa shi ne yake wai karɓe don ya tawaffa me ma'anan ya tawaffa daga nan muke gane cewa Allah cewa yana karɓa ko yana hizgewa ya tawaffa shi ne asalin ma'anan ya tawaffa ba wai yana kashewa kamar da muke cewa ba mafi yawa mu mun hi sanin mutuwa da cewa kashewa ne to Allah shi ne yake karɓewa yake hizgeren mutum lokacin da yake mi lokacin da ya ga cewa kwanan shi sun ƙare hina motiya kuma ya bar wadda bata mutu ba a kan shi yadatta tana bacci ga ta nan bata mutu ba wannan a takaice muna gane cewa kenan asalin mutum ruhi ne duk da za mu ƙara zuwa da bayani na ci gaba da tabbatar da cewa akwai ruhi ta hanyar alkur'ani mai tsarki saboda alkur'ani me yasa muka jinkirta shi mun san cewa sai mun fara kawo dalili na hankali sannan mu kawo kuma bayanin cewa akwai Allah mutane sun imani da akwai Allah akwai zancen la'ira akwai duka wannan sai ka zo ka zancen cewa menene tabbatar da akwai ruhi ko ba ruhi shi yasa muka jinkirta shi wannan shine hikimar haka sannan kuma za mu ci gaba da bayani kan wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at